يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ladin muna yammaci masina sha uku ga watan ramadan bayan jiran mai muhammad sallallahu alaihi wasallam daga masar zuwa madina biyu, wanda ya daidai da 25 ga watan hudu shekara ta dubu biyu da da ishirin 2021 ubangiji muke roƙo ya dasar da mu duniya da rana za ka tafsirin littafin Allah da muke yi a jiya muna kan aya ta sha takwas cikin tsoratu ali imran shaida Allah annahu ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil la ilaha illa huwa al azizul hakim Allah ke cewa Allah ya shaida annahu la ilaha illa huwa yadda lamarin yake babu abun bauta da tantanta sai Allah wal mala'ikatu mala'iku masu shaida wa ulul ilmi sannan ma abota ilimi su masu shaida lallai babu abun bauta da tantanta sai Allah qa'iman bil qisti lallai Allah subhanahu wataala yana tsaye da adalci to ka a shekaran jiya mun yi magana akan la ilaha illallah da abin da ya shafe ta na ma'anarta da kuma sharɗanta da kuma abubuwa guda goma da suke warware la'ilaha illallah sannan ce baka wara magana akan mala'iku da kuma ayyukan da mala'iku suke yi dangane mummunai mala'iku suna son mummunai suna tabbatar da mummunai suna mummunai salati daga cikin mutanen da mala'iku suke musu salati mai karantar da mutane alkhai mala'iku suna mai salati mutumin da yake jiran sallah ya yi sallah ya zauna yana jiran wata sallah mala'iku na mai salati mutumin da yake kokarin ya shiga saman farko mala'iku suna mai salati mutumin da in ya ga faka faka a cikin sau yana kokari ya toshe ta mala'iku na mai salati mutumin da yake gaida wani lafiya mala'iku na mai salati mutumin da yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati mala'iku na mai salati mutumin da ya kasance yake wa ƴan uwan shi musulmi addu'a kuma mala'iku suna cewa Allah ya biya min irin wannan bukata sannan mala'iku suna yi wa mummunai bishara sannan kuma mala'iku daga cikin aikinsu suna kara manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam suna kara bayan Allah mummunai sannan mala'iku suna halattan sallan gawan bayan Allah mummunai to za ka da sama aikuwa wanda manzan Allah sallallahu Alaihi ya ambata to kai mumini mai ka dangane da mala'ikun Allah mala'ikun Allah menene wajibin mumini dangane da abin da ya shafi mala'ikun Allah abu na farko adamu iza'il mala'ika mumini bai kawata ya tutar da mala'iku ba tun Allah ya girma mala'iku yake cewa lallai mala'iku kuma sai shaida babu abin bauta da tantanta sai Allah to mumini bai kamata ya tutar da mala'iku ba za ka ba da kika shaɗin ulama an ala man ya subbul mala'ika mala'in malamai sun kawsa ta harshe dangane da mutum da yake zagin mala'iku aw yatakallamu bikalamin ya'ibuhum ko kuma ta ce bari wata kalma wata ke aibata mala'ikun Allah daga allama yuqi rahmatullahi alayhi yake cewa qal qadi iya fi shifa malan qadi iya atkin ashifa bi ta'rif huquq al mustafa yake cewa qala sahnun mala sahnun yake cewa man shatama malakan min al mala'ikati fa alayhi al qatl don mutumin da ya zagi wani mala'ika cikin mala'ikun Allah to hukuncin shi ne a sauke kanshi mana a kake shi wa ƙala abu hassan al-qabis fillazi ƙala lil'asa abu hassan al-qabis sai ke cewa daga da mutum da yake cewa dan wanshi ka annahu wajhu malik gababan kai da Allah jin fuskar shi kalla fuskar shi kai ka ce kawo fuskan mala'ikan wuta malik kana wani fushi to malaki cewa lau urifa annahu qasada zammul malak qutil da ce lokacin da mutum yake cewa Allah zai fuskan dan wani ka kai ka ce kaman fuskan mala'ika maliku wanda yake gadin wuta Ta tage ana ganewa idan yana zargin mala'ikan wuta ne to da a soke kai shi za a kashe shi kaga na shakka abin babba ne za ka mana malamai kaga wannan ƙarfi iya malami ne cikin malikiya to hunan malamin malikiya ne yake tare mutum da ya zagi mala'ika inda ka gane zagi ne na ta to za soke mai kai to daga cikin dai wajewar mummuni da gada abin da shan mala'iku kar su cutar da mala'ikun Allah sannan daga cikin abu da ke cutar da mala'iku mummunai su nisanci zunubi zunubin bil'adama yana cutar da mala'ikun Allah ملكت أعظم ما يؤذي الملائكة الظنوب والمعاصي والكفر والشر ما في كلام أبو لك يجسد ملائكة الله ذنبي ذكوة صعبا الله ذكافر كي لشركة da kaina ci mafi girma abin da ke fara sa mala'ikun Allah rai shine su gaba wa ya ba Allah subhanahu wataala yana yi wa Allah subhanahu wataala biyya hadisi da wajen annabin mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ke cewa la al mala'ikatu baytan fi sura mala'iku ba ta shiga gidan da ya ce akwai wuto wala kalbun gidan da akwai kare mala'iku ba ta shiga wala junubun gidan da ya kasance akwai mai janaba mala'iku ba ta shiga to kaga wani da cikin abu da ke bukata mutu a wani rikin wani ala ki cewa la tasabun mala'ikatu rufkatan fa'u kalbun auja mala'iku ba sa tafiya da mutanen da ya kasance akwai kare a cikin wannan jama'ar ko kuma ya kasance jama'ar da akwai kararrawa a cikinsu mala'iku ba a ruwansu da wannan mutane wani hadisi wani alaƙa salatun la gomul mala'ika akwai wasu mutane guda uku wanda mala'iku ba sa kusantar su as mai maye wal dammir bizza'faran da mutum da kake saka turaren da mai janaba to kaga yana amma da kuma ƙararrawa da kuma maye ayyuka na samun Allah subhanahu ko duk mutumin da ya hana kare a gidan shi to tabbatar lallai kullum ana rage mai zunubi gwargwadon dutsen odin ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mala'ika suna tutuwa da irin abin da bil adawa suke tutuwa da shi zaka mumini sai ne sace wannan ayyuka annabi mai yake cewa sallallahu alaihi wasallam man akala suma duk mutumin da ya ci tabarnuwa walbasala ko kuma ya ci albasa walkurrata ko ya ci gadani fala ya ƙuraban na na, kar ya kusanci masallacin fa'inan da ta ta'azza mimma ya ta'azza min wani adama mala'iku suna tutuwa da irin abin da bil'adam yake tutuwa da shi daga cin abin da ke tutar da mala'iku mumini da mumina sai sun taka shine mutum yana sallah yayi tofi yayi kaki a gefen shi da dama annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke cewa idan kama an ahlukum ila salati idan ɗayan ku ya tsayu da yi sallah fala ya fala yabtu amamahu kar yayi tofi a gaban shi fa inna ma na Allah yana ganawa da Allah ne ma dama fi musallahu matuƙar yana wajen da ya yi sallah wala an yaminihi kar ya yi tofi a gefen shi na dama fa inna an yaminihi malakan a gefen shi na dama ce sallah akwai mala'ika wal yabtuk an ya tsari mazalla ce ya yi tofi a gefen shi na hagu au ta taqadmihi ko kuma ƙarƙashin kafan shi fa yarfanu ha sai binne ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magana dangana da lokacin shi sannan kuma a masallacin shekara ce akwai rairayi akwai ƙasa amma yanzu sai kasance hukuncin masallacin da kasance akwai rairayi da aka yi tofi karka yi a gefen ka na dama masallacin da kasance akwai kafe to shi ka sai ka fita waje ko kuma ka ɗauko hankacin ɗin ka kai to maza Allah ya duba wani hadisi imamul albani ya rahmatullahi na manta wayar wasu hadisin amma shek albani ya ambata hadisin a cikin littafin shi astawar mustafa yake cewa wanda yana cewa man tafala tijahal qiblata ja'a wa tafalatuhu bayna ainihi yawm al-qiyamah don mutumin da ya tofi a al mana ya yi kaki ya towa al-qibla mana ya rena al-qiblan kenan ko to shi ma ranar tashi alƙiyawa qiyamah dai zo da tofi a tsakanin idanuwan shi jiman Allah sallallahu alaihi wasallam sannan haramun ne mutum ya tofi kenan ya tofa shi alƙibla sai dai ka tofa yamma in ya kasance alƙiblan ba a yamma take ba ko kudu ko arewa to kaga mutumin Najeriya mutumin da ke Najeriya kaga wasu tana mene ne tana nan gawas kenan ko da ka kaba tana gawas da mu na kai da ka yi tobi sai da ka yi tobi ɓangaren kudu ko yamma ko arewa amma gabas shi ya yi tofi to mazala ce ranar tashi alƙyama zai zo da wannan tofin a tsakanin idanuwan shi ji annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga cewa mun da ke cutar da mala'iku mala'iku allah da ɗaya suke ma'ana karkace kana son wani baka ka wani alkin mala'iku allah kamar yadda wuce suka ce ba sa son mala'ika jibril su suna son mala'ika mika'il to a inda kun yi imani to ku zo duka malaikun Allah la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na to kaga dai wannan shine wajibin abin da ya shafi mu'minai dan ga abin da ya shafi malaiku su kiyaye wannan to malaiku suna da aikin da suke yi dangane da kafirai da fasikai aiki na farko malaiku suna saukar da azaba ba ka dai kan sai Allah suwan tsara ya aiko mutane aiko annabawa ba an sa kiran ba sai Allah ya aiko da mala'iku suke ba kasar kamar yadda Allah ta ya aiko mala'iku suka kifar da jama'ar annabi lutu alayhi salam Allah ya yi wa annabi lutu umarni da wanda suka yi imani da annabi lutu cikin iyalan shi akan su fita da su ba Allah zai kifar da wannan kasa daga cikin aikin mala'iku mala'iku suna tsine wa kafirai daga cikin aikin mala'iku daga da kafirai da fasikai suna tsine wa kafirai Allah ke cewa innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullah wal mala'ikati wan nas ajma'in wanda suka cewa Allah suka mutu suna kafirai to lalle wa'ina tsinannu ne Allah ya tsine musu albarka sannan mala'ikuwa sun yi musu albarka haka dukkan mutanen duniya sun yi musu albarka to kaga Allah ce mala'iku suna tsine wa kafirai to duka da ake tsinewa a akwai wata ayyuka da mumin yayi mala'iku za su ebe mai albarka Allah ya tsaye mu kanan daga ce ne matar da ta kasance take amsa mijinta hadisin sahabi dan albarka yake cewa wanda Allah yana cewa idan namiji ya kira wata shi kan shimfiɗa ba ta an sami ba to mala'iku da fi ta ebe mata albarka har sai ta waye gari aiki na biyu da mala'iku suke tsine mutum shi ne musulman da ya ɗau takwabi ya nuna ɗan wani shi kai don sokawa ko ce dai toka mai zai kashe shi har ma za ku tsara suke jawai dai jeja mene ne gwargwar laka ko ga duka akwai damuwa la shakka ne sanar kai da littafin Allah da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saka mutane suna furuci da wasu furuci wanda wani furucin da ya fita da mutum daga addinin Allah ba da ka tace dai so kawai to ka ji mai manzon Allah ya fada man ashara ila akhi bi hadidati duk mutumin da ya nuna dan uwan shi wuka ko karfe umuman ko wani makami ya ci banza kenan a mala'ika ta mala'ikata hu mala'iku suna tsine mai ji manzan Allah hatta wa in kana kawuri a abihi wa ummi ko da ya kana ce nan shi uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya ya nuna mai takwabi to mala'iku za su tsebe mai albarka har sai aje wannan takwab to ka ko shi shi ɗan dama ya yi, sai ya lakar da mu to ya ba mu Allah mai kake zato lokacin da ka daga sai zan so ka maka alluran nan sai ka ce shi ne kawo mutum ziyara sai ya tura hannun mutum ma za ta kuli rabbi wal yawon me mai ka ce wa ubangiji ka rata shi alkyawa to la shakka daga tudan da mala'iku suke ibe masa albarka akwai mutum da ke daga makami su nuna wa dan wanshi ko da wasa yake yi ba ko da wasa ne ba da gaske ba daga cikin mutanen da mala'iku suke ibe musu albarka tsine musu mutumin da ke zage sabon manzan Allah waliyan Allah na farko ka tsine musu ka zage su to lallai kai addu'a ka wala ausa ba a kansu amma mala'iku da su ya zo da la ausa a kanka kula kullum ke fari ibn a wani magana mai tsoro sosai ke ta duk mutumin da ya ɗau zage sabon manzan Allah addini ne to shi ma Allah zai jarabe shi jarabawan ne har ya mutu ba zai tuwa ba ga ka nan Allah ya kawo mutum da wujiya Allah mafi roƙo ya tsare mu za ka ‘yan kaɗan ne ‘yan kaɗan ‘yan kaɗan ne cikin masu zagi tafin manzan Allah wanda Allah ke ba su ikon su tuba ka musu mutu to annabu mai ke taman saba sabi don mutumin da ya zagi sabon manzan Allah wani yan Allah na farko yan aljanna wanda Allah ce Allah ya dar su amma mu da kai Allah bai ce ya da mu ba fa'alaihi la'anatullah Allah ya tsine mai wal mala'ikati mala'iku sun tsine mai wannan su ajmai mutane baki da sun tsine mutum ko da baka tsine mai nan ne ne da harshen ka Allah ce mutane sun tsine mai to kaga mala'iku suna tsine wa masu zakin sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin mutanen da mala'iku suke tsine musu albarka shine ya kasance mutum ya kashe wani a zo da wai kisasu da mai hukuncin Allah ka zo ka ce kai ai wani fa dan alhaji wane ne dan minista wane ne a yanzu dai alƙari ga wani dukiya to da mutum da kanta yana tsinanne ne Allah ya ebe mai albarka mala'iku sun ebe mai albarka mutanen duniya sun ebe mutum albarka mutumin da ya fara da wani bala'i a ƙasa imma ya kasance mutum ne mabarnati kasan yana barna an biyo shi da a kama shi mafaka a gidanka ko kuma kana ce ka ce mai da su zo su neme ka ka gudu gari kaza ko ka buga mai waya ka ce da a zo ka ba ka gudu je kaza duka wani yana cikin awa mu muhdisan mana mutum da yawa mafarraci mafaka tsinanne ne annabin mu ke ta man ahadasa hadasa duk mutumin da ya fara da wani abu mana ya fara da wata bidiya ko ya fara da wata sunna mara kyau a anguwa ce kai ka koya yara zagi a unguwa a ce kai kake wa mutane mafaka mabarrata to manzo Allah ta fara ila anatul mutum Allah ya tsine mutum wal malaikatu malaikun sun yebe mutum albarka wan nasi ajma'in haka mutanen duniya baki da sun yebe mutum albarka to kaza akwai da damuwa bakin to daka ka ba mabarrata mafaka sannan kuma ya shiga cikin bashi mafaka ka ba shi haya ka ba shi haya ya kace ce zauna a wajen tuwa kafin haka to lallai manzan Allah yake cewa Allah ya tsine mutum mala'iku sun tsine mai sannan mutanen duniya sun yi mai mutum albarka to abu na gaba far madinan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam harami ce za ka mutumin da ya je garin madina ya farar da wani barna ko kuma ya kasance ya ba mabarraci mafaka to tsinanne ne in ji Allah Allah ya ebe mai albarka mala'ikuwa sun ebe mai albarka haka mutanen duniya duka bake sun ebe mai albarka Allah ba zai karba mai na kula ba ko farin ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga duka amfani kana to wannan shine wace kan ce ya kiyaye sannan mutum ya tabbata nan ne mala'ikun Allah bayan Allah ne Allah ya yarda da su ya zabe su don haka Allah subhanahu wa ya gwa mu shaida shi da shaidar mala'iku da ka mutane na biyu wanda Allah subhanahu wataala ya gwama shaidar su da shaidar shi ta cewa lallai Allah ya shaida babu abun bauta da tantanta sai shi sannan mala'iku kuma sun shaida wa ulul ilmi ma abota ilimi ma'ana malamai su ma sun shaida babu abun bauta da tantanta sai Allah to la shakka idan ka bi littafin Allah da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ɗauka ka matsayin masu ilimi kaga kaɗan daga ciki a wannan aya Allah subhanahu ta'ala ya ɗauka ka matsayinsu sai ya haɗa shaidan shi da shaidan malamai yake cewa shaidan Allahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwa al abdul hakim daga cikin matsayi da Allah subhanahu ta'ala ya ba malamai Allah subhanahu ta'ala ya faɗa yake cewa lalle Allah subhanahu wataala yana ɗaukaka darajar malamai a nan duniya da laira ya rufa illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma daraja Allah yana ɗaukaka wanda suka yi imani daga cikin ku da kuma wanda Allah yana ɗaukaka darajar wanda Allah ya ba su ilimi da darajoji inji Allah subhanahu wataala daga cikin darajar malamai da kuma neman ilimin shari'a Allah subhanahu ta'ala ya tabbata malaman shari'a akan lalle su ne masu tsoron Allah sannan kuma su ne wanda suka yi imani da littafin Allah Allah ke ta cikin sota fadi inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama lalle masu tsoron Allah cikin bayan Allah su ne malamai to kaga kenan Allah ke ta shaida annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil kalam daga cikin darajar malamai na hudu da kuma darajar malamai da suke neman shari'a da ɗaliban ilimi shine Allah subhanahu wataala ya kaddamar da ilimi akan imani Allah ya gabatar da ilimi akan imani da mene sai ka san Allah kafin kace ka imani da Allah sau da imani na gari baya samuwa sai da ilimi na gari haka Allah subhanahu wataala ya tabbata masu ilimi da tabbata ranar tashi alkiyama sannan kuma Allah subhanahu wataala ya tabbata malamai akan su ne suke tsayuwa akan gaske a nan gidan duniya Allah ya tawa qala allazina utul ilma wal imana lalle mutanen da Allah ya wasu ilimi da imani suke cewa da labistu fi kitabillahi ila yawmil ba'th tabbas kun zauna cikin littafin Allah har zuwa da rata da ku fahaza yau mulba'atu walakin da kun kwatula salamu daga cikin matsayin masu ilimi na shari'a Allah subhanahu wa ta'ala annahu ta'ala lam ya'mur nabiyahu an yas'alahu siyarata min shay'in illa min al-'ilm Allah bi umarti manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nemi karin komai a duniya wata ne Allah bi umarti manzon Allah ya nemi karin dukiya ba ko karin iyali ko ƙarin mata a ah, Allah ke bai waƙon rabbi zidni ilma ka ce ya ubangiji ka ƙara mu ilmi haka Allah fata ya fara mazan Allah sallallahu alaihi lallai wannan ya nuna matsayin malamai abu na shida wanda ke nuna matsayin malamai annahu ta'ala al Allah ya zabu ma wa wasafa ma indahum bil fadl kabir Allah ya sabbata ilmin da ya ba ma abu ilmi da falala mai girma wa wa'adahum bi jannatil adl Allah ya yi wa malamai alkawarin jannatu adi ubangijin bai ke cewa sun ma'aurattar alkitaban da zina tafaina min ibadina sannan muka gara da littafin mu gaba yi mun wani muka zaɓa malamai kenan wa min hun gani wanda nafsihi daga cikin sako wanda ya zalunci kanshi wa min hun mako tafsirun daga cikin sako wanda ke tsakatsaki wa min hun sabiqun bil khairati bi idnillah daga cikin su akwai mai gaggawa wajen aikata ayyukan alkhairi idnillah zalikal fadlul kabir Allah ce lalle wannan falala ce mai girma jannatu adin yadkhuluna lalle da shiga jannatu adin yuhallawna fiha ana musu ado a cikin aljanna min asawi daga awarwaro na zinare walulu da walulu wani ba su fiya harir sannan kayan sa gidan aljanna shine kayan alharir inji Allah subhanahu wataala Allah subhanahu ya siffata malam ilimi da ruh saboda mene da ilimi ne zuciyoyin mutane suke rayuwa sannan ilimi shine hasken da yake haska mutum hanya ubangiji mai yake cewa annabi muhammad sallallahu alaihi ka wa kadhalika auhayna ilayka amran min wa kadhalika auhayna ilayka ruhar min amurina kamar da ya haka muka maka wahayin ruhi daga wajenmu mana ilimi ma kunta tadri mal kitab wal iman da can baka san menene littafi wanda menene imani walakin ja'alnahu nuran sai mun sanya shi wani haske ne nahdi bihi man nasha'u min ibadina muna shirawa da wannan ilimi wanda muke so cikin bayanmu abu na takwas na girmama abota ilimi wanda Allah su subhanahu wataala yi lalle Allah fadalai annahu ta'ala rafa al'alam alam alim ala al-jahil Allah su subhanahu wataala ya dauka mai ilimi akan jahili ubangiji mai kita kula hal ya stawi allazi la ya'lamun wallazi la ya'lamun la ya'lamun ka faɗa musu ya manzan Allah shin masu ilimi da marasa ilimi da su daidai ba da su daidai bayan Allah sannan Allah su ba subhanahu wataala ya keɓanta ko da aka ne mai ilimi Allah su ba ta wataala ya mutunta shi da kalbi da ilimi ubangiji yake faɗa manzan Allah wa ya na yas'alu yas'aluna kaza uhilla lahu suna tambaye ka me Allah ya halatta musu wal uhilla lakum at-tayyibatu kafara musabun da Allah ya lanta muku shine dada dan abubuwa wa ma 'allamtum min al da abin da ya kasance kuka karantar na gabbai mukallabina na karnuka tu'allimuna wannan mimma allamakum Allah kuna karantar da su daga abin da Allah ya karantar da ku fa kulu mimma amsakna alaikum zaka kuje daga abin da wasu ta kama muku to kaga anan Allah ta tala yawa ta kare ilimi da kuwa karen da kan bai da ilimi karen da kan yana da ilimi idan ya kawo abun farauta ana ci karen da kan bai da ilimi in ya kawo abun farauta ba a ci sannan annabi yake fana mani? tana kalban laita kalba saidi Don mutum da kan ce mallaki kare in ba karen farauta ba Wada ra'i ba karen noma ba wala hiraqatin ba karen gadi ba نقص من أجي في كل من قيراطا وذلك kullum da an إن رجي مثل lada غرغرن قيرادي دا to ta yi wuce ce bai san lissafin kirati ba to a sai, ibn umar maza Allah ya wawo lissafin harisun abu wuraira maza Allah ki ta kira ɗaya shi matsayin dutsen uhud ma'ana girman dutsen uhud shi ake ta kira ɗaya to kai to ina aiki mai kayata to ya ke na mutumin da lada ya da'i mutum sai wa kai shi hamsa mutum da ya kare ba gaira ba dalili da aka sai mutum ya tambayi ya ra'ayi da shi kenan to da kare yi karen da aka wani ya rike ne kare na farauta da kuma karen da kanta yana tafiya da dabbobi ko kuma karen da kanta yana tafiya gona sai kuma karen da kanta yana gai daga tufarar masu ilimi manzo Allah yake cewa babu wasu mutane da za su tsaro a cikin wani daki cikin dakunan Allah suna karanta littafin Allah suna mudarasar littafin Allah a tsakaninsu face mala'iku sun kawai su sannan rama za ta lullube su Allah ne sauƙon musu da nutsuwa sannan kuma Allah zai ambace su a cikin mala'ikun Allah kamar yadda maza Allah ya faɗa daga cikin fadalan masu ilimi manzan Allah sallallahu alaihi Sallam ya fara mana cikin hadisi yake cewa lallai ma abota alqurani sune sune 'yan fadar Allah subhanahu ta’ala’ sannan kuma su ne ke matattun Allah subhanahu wa ta'ala falala na sha ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya lallai ilimi yana cikin masu ilimi suna cikin mafi alkhairin mutane masu ilimi suna cikin mafi alkhairin mutane annabi mai kita khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu mafi alkhairun ku shine wanda ya kasance ya koyi alqur'ani sannan kuma ya karantar da shi falala ta goma sha biyu ta malamai da ka manzon mai ke cewa fadul alimi al'abi falalan malami a kan mai bauta ka fadul alqamari ala sa'il alkawakib kaman falalan wata ne a kan sauran taurari idan wata ya fito sai ka riga ganin taurari ɗaya tsaye za ka duske ya rufe su. to haka malami yake a cikin mutane wa ina al'alima manzo Allah yake cewa lallai ba shi malami la yastaghfir lahu man fis samawati zaka abinda ke sama da kasa suna neman malami gafara hatta huta har ma kifaye a cikin ruwa suna neman malamai gafara in ji annabinmu annabi muhammad sallallahu alaihi sallam. sannan ibu utaimin rahmatul alaihi ke cewa ya kasance mutum ya tashi cikin dare ya yi ta mudarasa na ilimi yana kananta ilimi ya wuce ta kiyabu karatun ilimi ya fi kiyamun lai bai sa malai fada ka malai yake cewa sau da menene ilimi baya tsayuwa a kan mutum yana yaduwa ne a cikin mutane amma ladan kiyamun laili yana tabbata ne a kan mutum to la shakka kaga wannan falala ce wacce Allah ta raba masa ilimi ba ka ga ladan bauta da kake yana takaita ne a kanka amma ilimi yana yaduwa ne a cikin mutane sannan kuma Allah subhanahu wataala zai sabaka ladan ilimin da ka karantar matakar ana amfana ilimin bayan ka kuma zuwa ga Allah subhanahu wataala hadisin imamu muslim hadisin abu waira yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan dan adam ya rasu dukkan ayyukan sun yanke sai dai ababe guda uku annabi musallallahu alaihi wasallam yake cewa aw ilmin yuntafa bihi ko ilmin da ake amfana da shi to ubangiji muke roƙo ya latar da mu duniya da lahira daga cikin falalan ma abota ilimi tun Allah ke cewa ulul ilmi lallai manzon me yake cewa innal mala'ikata tusalli ala muallimin nasa khaira mala'ikun Allah suna yi wa mutumin da yake karantar da mutane alkhairi salati inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan kuma falala ta goma sha wani masu ilimi an Allah ta'ala ya tsoro tsoro ahalin ilimi bilal janna Allah ta ta'ala yana sauƙaƙe ma bauta ilimi isa zuwa ga aljanna wai yaskin lahu asbaba zalik Allah yana sauƙaƙe ma bauta ilimi sabuwa na shiga aljanna annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman duk mutumin da ya bi hanya yana neman ilimi sahala Allahu bihi tariqan ila aljanna Allah ne sauke mai hanyar shiga aljanna in ji annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga cin hanya wacce za ta kai wata zuwa ga aljanna da kan ce ɗarban ilimi ne a unguwa a sai littafi a wasu karatu to lallai mutum ya shiga cikin wanda ya karanta ya bayan neman ilimi daga ciki ya kasance darussa ne aka yi a kasa ko a cd ko a dvd a siya ba mutane suna ji kai ba da ka samu wannan lada karanta littattafai jin kasan da bayan suka yi duka ya shiga cikin hanyar neman ilimi allah muke rukwata da mu juna da lahira abu na goma sha biyar na cikin fananan malamai lalle mala'ikun allah suna son ma abota ilimi sannan kuma suna azabaka bukansu akan malamai أنا أمك إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع ذل ملائكة ألا سنة دورة فكا فكاسة أكن طالب إنمي سوى ليدار أبو دفكي فلا لا تقوم الشاهد للي الله سبحانه وتعالى ينا طيرة yana tsayaratar da masu sabon Allah cikin wuta da ma'abuta ilimi manzan mu annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin wani mutum cikin bani Isra'il manzo Allah yake cewa lallai anna rajulan qatala 99 nafsa wani wata cikin bani Isra'il cikin al'umma kamar al'umma manzon Allah ya kashe rai 99 fa zaba ila fa fasalahu hal li min tauba zaka ba wani mutum ya kashe rai 99 zaka sai kan ce sajuda zaka yage yana sai tuba sai ya tabo wajen wani mai bauta ba malami mai bauta akwai bambanci tsakanin mai bauta da kuma malami da ka da je wannan wajen mai motar sai ce to yanzu Allah ka ga dai rai ta tsaye sai ya kashi shi zai iya tuba qala la tawbata laka ce kai kai kai kai ba ka da hankali ne da ka shi ta tsaye sai ai babu tuba to ga mutum da ya zo neman tuba ka ce ba tuba to za ka sai ga gaskiya gun ya duniya ta ture mai to in dai ba tuba to gwanda ba ya shiga wutar da hujja za ki ko sai kashe wannan mai motar? ya cike ɗari da shi kenan kaga wani ita ce illan masu bauta babu ilimi kenan manzo Allah ki cewa fa akmala bi ilmiya wannan bawon Allah da kace rai 99 sai ya cike na 100 da wannan mai bautar tunda ce ba ba su ba sun ba za ba ila alimi sannan wannan bawon Allah wanda kace rai 100 kenan sai ta waje wani malami a cikin kasar fa sa'alahu nafsa su'al yaje tambaye ce ni fa mutum ne na kace rai 99 sannan kuma na nemi tuba amma kuma dai an ce ba tuba za ka lokacin da nan ba tuba gasa sai na kashe ni wannan mutum ba za ka wani wani sai ke wa man ya hajibu an ka tauba talla Wani ne zai kage ka daga tuwar Allah subhanahu wa ta'ala ثم نصحه أن يخرج إلى بلده من ila إلى ولد فيه قوم salihun sannan wani malami ya mai nasiha yake ce mai ina maka nasiha ka fita daga wannan ƙasa ka tafi wata ƙasa akwai bayan Allah na gari falamman tasafa tsari lokacin da wannan bayan Allah wanda ya kashe mutane ɗari ya kace ya rabin hanya zai je wannan gari wanda wannan gari akwai bayan Allah zai je wannan gari ya tuba hadaratul wafa sai mutuwa ta zo mai mutuwa ta zo mai fa tasamat fihi mala'ikatu rama mala'ikatu rama to da ka nan kaga wannan bai aikata aikin lada ko ɗaya ba da ka nan sai kace wala rama. Zama na mala'ikun Allah suka fara hukuma a wannan fa namu ne mala'ikun Allah suka ce namu ne mala'ikun Allah suka ce nasu fa amarahum Allah ta'ala ta'ala wa mala'ikun da suke fara jayayya an yaqisu tariq akan su gwada hanya ku gwada hanya da wannan bawa na wai biyu fa in kana aqrabu ila baladi dakhala an idan ya kace yana kusa da garin shi ne ma'ana garin da ya bari to dan wuta ne وإن كان أقرب إلى بلد الصالحين دخل الجنة idan ya kasance yana gab da garin wannan bayan Allah na gari garin da zai je tuba to nan aljanna ne fa wajadu aqrab ila balad salim mala'iku lutun suka gwada sai suka wannan bawa yana kusa da garin bayan Allah na garin nan da ka fara sal janna manzo Allah ya shiga aljanna mahallu shahid a cikin wannan hadisi shine Allah subhanahu wataala ya tsaya da wannan bawa Allah da malami zaka ga da ya mutu aka ka dan wuta ne amma ta sanadiyar malamin da zai tambaya ya kasance Allah subhanahu wataala ya bashi aljanna la shakka wannan falala ce rashin babban falala na malamai falala ta goma sha kuwa an Allah ta'ala yumayyizu ahli ilm an ghairihim yawm al-qiyama Allah dai bambanta ma abota ilimi da wasu su ranar tashi al-qiyama ma wasu ilimi suna gefe annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke cewa inna mu'az ibnu jabal yataqaddamu al-ulama yawm al-qiyamah bartawati manzo Allah yake ta lallai an lallai sahabin shi da zai shiga gaban malamai da taku daya ranar tashin alkiyama in ji annai muhammad sallallahu alaihi wasallam fara ya goma sha biyu annal ulama fi a'lal illiyin ma'al mala'ikatu muqarrabin mala'iku ayu malamai a cikin aljanna suna can illiyin ne tare da mala'iku Allah muku santa wa yartaqi tawi ilmi fil jannati ala qadri ilmi sannan dalibin ilmi ya tashin alkiyama zai samu matsayi ne gargwadon ilimin shi annabin mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ke cewa al-mahirbir almahir bil qur'ani ma'a safatil kiramil barara lalle gangaran a wajen al alqur'ani yana tare da mala'ikun Allah as-safatul kiramil barara wa qala ila sanama Allah ke cewa yuqalu li qari'il qur'an rana ta shi alƙawa da ce ma abu ta alƙulani ikira ka karanta al alƙulani wa rattil karera a karatun alƙulani وارتقك وهوى درجا الجنة فإن منزلتك عند آخر آية تقربها ƙarshen matsayinka aljanna ita ce ƙarshen ayat da za ka sata alkulani in ji muhammad sallallahu alaihi wasallam annai muhammad sallallahu alaihi wasallam ya wa labari lallai suratul baqara da suratul ali imran da su zo ranar tashin alkiyama a turan girgije Inji ji muhammad sallallahu alaihi wasallam Da su lullube ma'abutinsu in ji annai muhammad sallallahu alaihi wasallam ranar tashin alƙiyama akwai rana akwai zafi za ka mutane za su yi ra'ayin kalan ne mutane za su shiga inuwa su ne mutane guda bakwai da annai muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ambata cikin hadisin abu huraira zai tun mutane za su yi masu saraka za su yi za su ga ƙarƙashin inuwar sarkar sun ji manzon allah sallallahu alaihi wasallam ma abuta alkurani alkur'ani da ya su in ji annabin mu annai muhammad sallallahu alaihi wasallam daga cikin falalan ma'abuta ilimi lalle allah subhanahu wataala ran tashin alkiyama za a saka mai qur'ani ya ceci mutane goma cikin iyalan shi sannan kuma za a yi wa iyayen mutum ado da kaya wanda yake rantsuwa inda ya annai muhammad sallallahu alaihi wasallam daga cikin falalan malamai masu ilimi lallai allah subhanahu wataala yana ba masu ilimi gwaggwaban lada annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ke cewa iqra'ul qur'an iqra'u kitaballah makaranta littafin Allah fa inna kullu harfin bi hasana zai harafi da muka karanta yana matsayin lada guda ne wal hasanatu bi ashri amsalha sannan kuma lada daya ana rumaya yashi. ya koma lada goma manzo Allah ke cewa balati alif lam min harfun bane sai dai alifun harfun ne lamun harfun ne min harfun ne lokacin da ba ce alif lam yana da lada talatin kuma yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa mana daga cikin fadalan masu ilimi annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana roƙon Allah subhanahu ta'ala Allah ya bashi ilimi mai amfani a addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kullum manzon Allah yana cewa Allahumma inni as'aluka علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ذاك أدعو بنا الله صلى الله عليه وسلم كل من الله صلى الله عليه وسلم yana gabatar da addu'a kan ilimi kafin addu'a kan arziki daga cikin falalan masu ilimi lallai Allah subhanahu wataala ya min ta'azimin Allah ta'ala yana cikin girmama Allah subhanahu wataala wa ijlani da dauka daraja Allah subhanahu wataala al-ihsanu ila ahli ilmi kyautata ma abota ilimi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ke cewa inna min ijlalillahi ta'ala lalle yana cikin girmama Allah subhanahu wa ta'ala ikrama hamil qur'an girma ma mutumin da Allah ya bashi alqur'ani wa dhi shaybatin muslim yana cikin girmama Allah subhanahu wa ta'ala a girma ma mutumin da ya yana yana da farfara musulmi farfara a cikin musulunci tana daraja manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani mutum da ya farfara a cikin musulunci fa ce wannan farfara ta karance mai haske ran tashi alkiyama in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga cikin falalan ma'abota ilimi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke cewa lallai malamai su ne magada annabawa wata ranar manzo Allah ke cewa na nahnu ma'asharal anbiya mu taran annabawa da haman wala لا نورث درهما ولا درهما لا نورث درهما ولا دينارا ba ma barin gadon dinare da diran inna ma nurisul ilma muna gadon muna gadon ilimi ne fa man akhadahu akhadha bi hazin wafir dukkan mutumin da ya riko da ilimi to lalle ya riko da gogo abin lada in ji annabi wa innal ulama warasatul anbiya wa innal ulama warasatul anbiya lalle malamai magada annabawa ne in annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaka fara ta karshe ta malamai Allah subhanahu wataala ya sani da ilimi ne da aiki da ilimin ake samun jagoranci a cikin addini ibnu taymiya Allah mai albarka ya ji kan shirama yake cewa bi sabri wal yaqini tunarul imamatu fid din da ilimi da hakuri ake samun jagoranci a cikin addini malatu ke cewa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru tabbas mun sanya jagorori daga cikin su haduna bi amrina lamma sabaru suna shirirwa da umarninmu a lokacin da suka yi hakuri wa kanu bi ayatina yuqinu lalle sun kasance da suke mu suke takankancewa zaka da ilimi ake samu jagoranci a cikin addini ubangiji muke roƙo ya ratar da mu duniya da bahira to kaga lalle Allah subhanahu wataala cewa dai shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi lalle Allah ya shaida babu abun bauta da tattace shi wal mala'ikatu haka mala'iku sun shaida wa ulul ilmi haka ma buta ilmi na shari'a sun shaida lalle wannan shaida ta tattata ga malamai ubangiji muke roƙo ya rasa da mu duniya da lahira ubangiji muke roƙo ya karbe ibadun ma tuna wata bai albarka ubangiji muke roƙo ya sawo cikin bayan Allah wanda aka yanta ta ga wata zuwa aljanna Allah muke roƙo ya karbe ibadun mu Allah muke roƙo cikin bayan mu da suka rasu wanda suke duniya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya rawar su lafiya Allah muke roƙo ya mana albarka tun agwannin mu wanki muke roƙo ya mana albarka tun gidajen mu Allah kwana albarka tun masallacin mu ya Allah muna roƙonka ka kwararo albarka tun wannan ƙasa Allah muke roƙo ƙara a ga za shugabannin mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأربعة المهديين الذين قضوا بالحق وبه يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعنا معهم بمنك وجودك يا رحمن اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداءنا أعداء الدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر المسلمين اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امرنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك العالمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا هبنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم أثنى عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ألا تقبل صيامنا وسجودنا وركوعنا وسائر أعمالنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتولينا إنك أنت التواب التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين